albarkacin kyakkyawar hulɗa ta tsakanin ƙasa da ƙasa ƙasar amurka ta tallafa wa sojojin gwamnatin nijar da kayayyakin aiki masu dama domin ƙara ƙwarin gwiwa ga kwamitin tsaro misma a yaƙi ta'addanci a ƙasar mali kayakin na kutankucin miliyan tara dala amurka idan aka kista sun tashi miliyar hudu kudaden sefa Qu'il shika daga ƙasar amurka kenan malama yunus redick a yan bikin ba da wannan kayaki shi ma da ya ɗauki jawabi ministan tsaro na ƙasa malam kariji muhammadu ya yaba matuƙa da wannan agaji da sojojin Nijar suka samu kuma za a aiki da kayayyakin yadda ake bukata. Sabilin Nijar na cikin sauran ƙasashen lafiyar Afirka wartan nace wajen yaƙi da ta'addanci. à cette occasion affirmé que la coopération militaire entre les forces armées nigériennes et les forces armées des États-Unis d'Amérique est d'une vitalité, d'un pragmatisme et d'une solidité à toute épreuve. A wani labari na daban, majalisar ministoci ta kasa da wani iyan garan bawal inda ta naɗa malam Bazum Muhammad a matsayin minista na ƙasa ministar ta kenan, ita kuma madan kana Aisha Bulama da matsayin ministan harkokin wajen Niger inda ta mai gurbin Bazum Muhammad sannan kuma ranar na alamus gwamnati ta ba majalisar dokoki ta ƙasa ta yi nazari su kan ɗaukar matakan tsaro a jihar difa gabacin ƙasa wacce rikicin boko haram ya daidaita shi'aibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar